Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan namu koma noma bayan su kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan har da sauran lokaci mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara mai bankwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba tara ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan Shawwal a shekara ta 1442 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan yuni shekara ta 1962 wata gobara ta tashi a dakin littafai mafi girma a birnin algiers babban birnin kasa algeria sojan kasar faransa ne dai suka tara gobara saboda ba su son mutanen ƙasar algeria su amfana da tara littafan da aka ajiye a wurin bayan samun yancin kan kasar sojan na kasar faransa dai suna adawa da samun yancin kan ƙasar algeria saboda haka suka yi kokarin ganin cewa algeria ba ta samu yancin kanta ba amma da suka gane cewa dai ga alamu haƙar su ba za ta iya cimma ruwa ba sai suka fara kone-kone kona wurare masu mahimmanci a ƙasar ta algeria tun kafin iko da ƙasar ya fice daga hannun turawan faransa a wannan gobarar dai an kona littafai kimanin dubu goma sha biyar a bangaren ajiyar littafai na musamman a cikin ɗakin karatu na birnin algiers masu da kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam khomeini ya sauke bani sadar shugaban kasar na iran na farko daga matsayinsa na babban kwamandan sojin kasar iran sanadiyar wasu halaye na ha'inci waɗanda suka bayyana da gare shi tun bayan da ya sami nasara a zaben shugaban kasa na farko da aka gudanar bayan nasarar jin juhalin musulunci bani sadar ya fara korar masu goyon bayan jin juhalin musulunci waɗanda suke kusa da shi sannan kuma ya kusanto da masu ƙiyayya da jin halin. bayan haka kuma ya hana sojojin kasar taimakawa mayakan kasar waɗanda suke fagen fama wanda hakan kuma ya baiwa sojojin gwamnatin ba'as ta kasar iraki a lokacin damar mamayar wasu yankuna da dama a cikin kasar iran majalisar dokokin kasar ta iran da ta amince da tsige bani sadar daga mukamin shugaban kasa kwanaki kaɗan bayan da marigayi imam khomeini ya kwace iko da shugabancin rundunar sojan kasar daga hannunsa. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 136 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan yunin shekara ta 1885 sojin ƙasar jamus suka mamaye ƙasar togo wadda take yammacin nahiyar afirka a lokacin ƙasashen turai sun mayar da gabar ruwa ta ƙasar togo ta zama wani wuri na kwasar bayi baƙaƙen fata zuwa ƙasashen turai jamus ta ci gaba da mamaye togo har zuwa lokacin yakin duniya na ɗaya wanda a lokacin ne ƙasashen ingila da faransa suka kwace iko da togo amma da ƙarshe dai ƙasar ta samu 'yancin kanta daga 'yan mulkin mallaka cikin shekara ta 1960 togo tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 56 sannan kuma tana iyaka da tekun atlantic hakanan kuma tana makwabtaka da ƙasashen ghana benin da kuma burkina faso masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa ya gudanar da muhimmiyar tattaunawa tare da manzannin Majalisar Ɗinkin Duniya a Yaman da kuma Afghanistan. gwamnatin najeriya ta gindaya sharaɗi kafin sake buɗe shafin sadarwa na twitter firaministan ƙasar kanada ya bayyana cewa ba za su taɓa lamunta da nuna ƙin jini ga musulmi a ƙasar kanada ba yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa ya gudanar da tattaunawa mai matukar muhimmanci tare da manzannin majalisar ɗinkin duniya a ƙasashen yaman da kuma afghanistan muhammad jawar zarbi ya sanar da hakan ne a yau a wani bayani wanda ya saka a shafin sa na twitter inda bayyana cewa ya gana da manzannin majalisar ɗinkin duniya a yaman da kuma afghanistan wato martin griffins da kuma jane arnold inda suka tattauna kan muhimman batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a kasashen neman da kuma afghanistan ya ce tattaunawar ta mayar da hankali ne akan hanyoyin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a waɗannan kasashe guda biyu al'ummomin waɗannan ƙasashe suna fama da matsaloli waɗanda yaƙi ya haddasa musu muhammad jawad zaru ya bayyana cewa har kullum ƙasarsa tana mayar da hankali ne akan mahimmancin fifita yin amfani da hanyoyi na siyasa da diplomasiya wajen warware matsaloli maimakon yin amfani da hanyoyi waɗanda za su zama makamashin ruruta wuta ta matsaloli da waɗannan ƙasashe suke fama da ita ya ƙara da cewa al'ummar ƙasar afghanistan ne suke da haƙƙin zama akan teburin tattaunawa wanda hakan zai haɗa dukkanin ɓangarori domin samun hanyoyin warware matsalolinsu tare da amincewar kowane bangare haka lamarin yake koma dangane da kasar yaman gwamnatin najeriya ta bayyana cewa za ta sake buɗe shafin toyota amma idan kamfanin ya tabbatar wa kasar da cewa ba zai rika watsa abubuwa waɗanda za su haifar da matsaloli a cikin najeriya ba ministan harkokin wajen tarayyar najeriya din ne bayyana haka a lokacin da yake ganawa da wasu jakadun kasashen ƙetare a najeriya ministan ya ce ba wai suna zargin kamfanin twitter da haifar da fitina ko aikata wasu abubuwa domin haifar da matsala a cikin najeriya ba amma dai kuma bai kamata kamfanin ya bari a rika yin amfani da shafin sa wajen aiwatar da abubuwa da za su haifar da irin waɗannan matsaloli a cikin najeriya ba tuni dai kungiyar sirap ta yi barazanar za ta kalubalanci gwamnatin buhari inda ta ce hana yin amfani da kafar sadarwa ta twitter wanda gwamnatin buharin ta yi haramtacce ne kuma kungiyar ta ce dole ne gwamnati da gaggauta janye wannan mataki idan kuma ba haka ba za ta ɗauki mataki na shari'a a kan gwamnatin a ranar juma'a ce da ministan yaɗa labarai na tarayyar najeriya lai muhammad ya bayyana dakatar da twitter daga yin amfani a najeriya har sai abin da hali ya yi sakamakon goge wani rubutu da shugaba buhari saka a kan ƙungiyar ipop masu tayar da kayar baya a yankunan 'yan kabilar ibo ita ma'ana ta bangaren ƙungiyar lauyoyi ta najeriya ta bayyana cewa matakin na gwamnatin tarayya ya saba wa doka domin kuwa yana a matsayin take haƙƙin sauran 'yan ƙasa ne waɗanda kundin tsarin mulkin najeriya ya ba su damar yin amfani da hanyoyi na sadarwa wanda kuma ba zai yiwu a haramtawa miliyoyin mutane su ba saboda mutum ɗaya a cewar ƙungiyar to jama'a masu hari kada sha'afa labarin da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran firaministan kasar canada justin trudeau ya bayyana cewa ba za su taɓa amincewa da nuna ƙyan jini ga musulmi a ƙasar canada ba kamfanin dillancin labaran reuters ya ba da rahoton cewa wani matashi dan shekaru 20 da haihuwa ne ya kai hadi da mota a kan musulmi iyalan gida guda a garin london wanda yake tazarar kilomita 200 daga birnin ontario na kasar canada inda ya kashe hudu daga su firaministan kasar ta canada justin trudeau ya bayyana cewa hakika ya kaɗi matuƙa da jin wannan labari inda bayyana cewa kyamar addinin musulunci ko musulmi baya da wurin zama a kasar canada kuma dole ne su kawo ƙarshen hakan ya ce abu ne wanda yake da matukar tayar da hankali yadda za a kashe iyalan gida guda ta irin wannan hanya ta dabbanci da rashin imani da kuma rashin in adamtaka jami'an 'yan sanda na kasar kanar da sun bayyana cewa bayan kai wannan hari matashin ya arce amma dai daga bisani sun samu nasarar cafke shi a wani ɗakin cin abinci kuma yanzu haka suna gudanar da bincike kafin mika shi ga shari'a domin fuskantar hukunci kan abin da ya aikata a bangaren wasanni kuwa wasu rahotanni daga kasar ingila suna bayyana cewa tsohon dan wasan manchester united wato cristiano ronaldo zai iya sake komawa tsohuwar kungiyar kwallon kafan tasa domin ci gaba da buga wasa yadda kuma ake zaton cewa mai yiwa dan wasan kungiyar kwallon kafan ta manchester united wato paul pogba wanda shi ma yake da fatan barin kungiyar zuwa wani lokaci mai yiwa ya koma kungiyar kwallon kafa ta juventus a watan da ya wuce ne dai cristiano ronaldo yake cewa burinsa ya cika daga lokacin da ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus a shekara ta 2018 domin buga wasanni a gasar Serie A kamar yadda ya tsara a rayuwarsa. Cristiano Ronaldo wanda shine kaftin ɗin kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal ya ce ya ji daɗi matuƙa a matsayin yadda kungiyar ta kai a bana duk da cewa dai ta kasa lashe gasar ta Serie A bayan lashe wannan gasa da ta yi sau a jere a shekarun baya. sauran kwantaragin kakar wasa ɗaya ya rage wa ronaldo a ƙungiyar kwallon kafan ta juventus inda kuma ake raɗaɗin cewa zai iya barin ƙungiyar a ƙarshen kakar wasa ta bana domin komawa ƙasar ingila da buga wasa shi ma ɗan wasan kungiyar kwallon kafan ta manchester united paul pogba shekara ɗaya ce ta yi masa saura a kwantaragin sa a manchester united wanda haka ne sa ake ganin cewa zai iya koma tsohon kungiyarsa ta juventus sannan kuma cristiano ronaldo zai iya barin kungiyar kwallon kafan ta juventus zuwa manchester united domin ci gaba da buga wasa to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan kuma da labaran sauran labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma. koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi harkar noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku wasu labarai ne daga tarayyar Najeriya da suka shafi harkar noma ɗin. muna fatan cewa za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To zan fara da yadda aka bayyana muhimmancin aikin gona da cewa in fa aka mai da hankali a kansa to za a iya kawar da talauci ba a najeriya ba a ma duniya baki ɗaya darakta na tsara manyan ayyuka na kamfanin abinci da kasuwancin aikin gona cdc group sami khan shine ya bayyana cewa mayar da hankali akan aikin gona zai iya kawar da talauci daga duniya baki ɗaya khan wanda kamfanin da yake jagoranta yake da matsuguni a birtaniya ya yi wannan bayani ne a najeriya a wani taro a kan abinci da kamfanoni da dama suka haɗu suka ɗauki nauyar gudanar da wannan taron kan ya kara da cewa tabbataccen abu ne wanda aka gwada aka gani cewa aikin gona da noma yana taimaka wajen rage zafi da yawan talauci a duniya. kamfanin cdc dai yana ƙarƙashin gwamnatin birtaniya ne kuma da akwai masu sanya hannun jari ɗaiɗaikun mutane da manyan kamfanoni daga ƙasashe daban-daban da suka kai 400 an kuma kafa wannan kamfanin ne dai tun a shekara ta 1948 wannan kamfanin yana aiki a cikin ƙasashen afirka da dama da suka hada da tarayyar najeriya kuma aikinsa kamar da muka bayyana shine ƙoƙarin farfado da kuma sauya tunanin da ake akan harkar gona da kuma noma saboda mutane su fahimci cewa wata sana'a ce mai ƙarfi ta kasuwanci da za ta iya fitar da su daga talauci to har yanzu muna najeriya inda gwamnatin ƙasar ta fito da wani shiri da zai samar da gagarumin sauyi a noman dankalin turawa shirin na gwamnatin tarayya ya kunshi karfafa manoman dankalin turawa su 150 a karamar hukumar toro da ke jihar bauchi babbar darakta ta raya karkara wata ke karkashin ma'aikatar gidan gona da kuma raya karkara a tarayyar najeriya hajiya karima babangida ce ta sanar da haka ta hanyar ɗan saƙonta a lokacin buɗe taron ilmantar da manoma na ƙaramar hukumar Turaɗin, wanda aka yi da tsawon kwanaki biyar iliya daniel abarshi wanda shine daraktan raya karkara a ma'aikatar noma ta jihar bauchi ya wakilci hajiya karima babangida inda ya bayyana cewa taron ilmantarwar zai wayar da kan manoman dankalin turawa ne a kan su ɗauki noman da suke yi a matsayin sana'a ba kawai suka kallanta a matsayin wata al'ada suka gada ba da kaka da kakanni ta yadda idan damuna ta yi za su ɗauki fartanya su nufi gona su yi noma su sake dawowa kuma sai baɗi ana so ne a sauya tunanin 'yan najeriya musamman wajen ganin cewa sun ɗauki wannan sana'ar a matsayin sana'a wacce za su riƙa kasuwanci da ita to wannan matakin da gwamnatin tare take son ɗauka dangane da noman dankalin turawa bai tsaya a jihar bauchi kaɗai ba da akwai wani shirin kwatankwacin wannan wanda ake son yi a can jihar cross river inda a can ma za a zaƙulo wasu manoman dankalin na turawa domin a ilmantar da su akan yadda za su mayar da wannan sana'ar tasu ta zuma wato kasuwanci su kuma rika cin riba da ita to masu sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci amma kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon musamman ma dai a wannan lokaci da ruwan sama ya fara sauka a sassa daban-daban na najeriya da jamhuriyar nijar mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.

kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su daɗin shirin bari mu gaito muku mawaƙi na farko zai gabata muku da waka a wannan shirin namu wato mushtaba gazalbash domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka ban ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar wakar ai saurare lafiya که غما رو میشکنه واسه نشستن که زیاد وقت پاشو که وقت ایستادنه با سخت و آسونش قشنگش گاهی هلالی میشه ورس ما تازه مسیرمون شروع شده برای دلای ما ایمانمون رمز رسیدنه هوامونو داره خود خدا این پرچم سبز و سفید و سرخ شناسنا حرف این اون نرو گذشته رو رها کن و بیا دریا فرصت های تازه رو تو قلبمون امید میتپه دنیا قشنگه با همین امید ما عاشقیم تو هر شرایطی از عشق نمیشه دست کشید این رسممونه که تو سختی ها هم یکی میشن دلای ما ایمانمون رمز رسیدنه هوامونو داره خود خدا این پرچم سبز و سفید و سرخ شناسنامه تو و منه دستای ما کفش تو چشمای دنیا سمت تبیا دیروز اگه چراغ راشه فردا از آن ماست قله ها این رسممونه که تو سختی ها با هم یکی میشن دلای ما ایمانمون رمز رسیدنه هوامونو داره خود خدا چم سبز و سفید و سر شناس نامه تو و منه دستای ما وقتی گره بشن آینده این خونه روشنه تو an gaishe ka mushtaba gazalbash a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zanjalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin wani musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin ke cewa ku zama lafiya kuma ana ci wa biyar shirye mu a shafi mu na yanar gizo wato www.cb1.ng. در سکوت سهرا فریاد من شکسته در گلویم تک درختی بی پناه که دشت ما گردید آخر مزار آرزوی to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kama can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you